kai mai bukatu zo ku santo Allah shi ne mai biyan dukkan bukatu Allah ya mai zazzabi jure ka ce ya Allah زي ما ما جننتي وقبالي الله يا كي ما يبكاتو زوك سنتو الله شيني ما يبيندو كم بكاتو الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن uwanmu مسلمي ما سؤال بركة da mata yara da manya da tsofi دكوتي kuke kallon mu أديدي ونن لوكتي a البركة a cikin wannan gidan tv namu mai albarka africa tv 3 muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kome allah da ya zaɓe mu ya yi mu musulmi kuma ya sanya mu a cikin wannan al'umma mai albarka al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma muna godiya ga allah da ya raya mu ya nuna mana wannan rana ta yau a daidai wannan lokacin a inda muke gabatar da wannan shirin namu mai albarka mai taken zikirori da addu'o'i wa'inda ake so gare mu mu musulmi mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu da tsofaffinmu gaba ɗaya mu san waɗannan addu'o'in da waɗannan zikirori domin mu rinka karanta su domin mu samu lada mai yawa mu samu lada mai girma mutum musulmi ana so a koda yaushe ka rinka ambaton sunan Allah ambaton sunan Allah yana raya maka zukiya ambaton sunan Allah yana raya miki zukiya sai ya sanya zukiyan mutum ta zama zukiya mai albarka zukiya mai alkhairi zukiya mai imani zukiyan da za ta sanya kaka aikata abun alkhairi in Allah ya yarda a yau addu'o'in da za mu karanta ma juna su ne addu'o'in da mutum yake yi a bayan an ƙare sallah bayan mutum ya sallame sallah ya ida sallan farilla in mutum ya ida sallan farilla kamar sallan asuba ko sallan azahar ko la asar ko magariba ko isha'i zikirorin da ake so mutun yayi yi addu'o'in da ake so mutun yayi yi su ne za karantawa in Allah ya yarda yazo zo a hadithi thauban radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا sarafa من صلاته استغفر استغفر الله ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام tabarakta ya zal jalali wal ikram thauban Allah ya yarda da shi sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya sallame ya sallah yake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah abu na farko wanda manzan Allah yake gai yana kewa astagfirullah astagfirullah astagfirullah sar uku kenan da mun sallame sallan farilla abu na farko da ake so mu shine muke astagfirullah astagfirullah astagfirullah sar uku bayan mutum ya yi wannan akwai addu'o'i kuma da ya kamata mutum ya yi kamar yadda mu'awiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu yake anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi dubura kulli salatin maktuba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ƙarshen kowace sallah ta farilla manzan Allah yana karanta wannan addu'o'in yake la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد kenan da mutum ya yi sai mutum ya karanta wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'diya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd in mutum yayi wannan sannan kuma akwai sauran addu'o'i da ake so mutum yayi kamar yadda ya zo a hadisi na abdullahi bin zubair radiyallahu anhu annahu kana yaqul fi dubura kulli salatin hina yusallim لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ƙarshen kowace sallah ta farilla manzan Allah yana karanta wa'annan addu'o'in la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la حول ولا illa إلا la لا illa Allah Wala ولا نعبد إياه illa لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا كرن تاسو وإن أدوئن أقرشن قوة سلا سنن كما يازو أحاديثنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم أبا هريرة الله يرددشي يجي زن الله صلى الله عليه وسلم يجي دكا نمتون وندا bayan ka yi sallah ka'ida bayan kin yi sallah kin ƙare mutum ya zo ya yi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi suwar talatin da uku mutum ya yi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi suwar talatin da uku mutum ya yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sor 33 kenan ya zama da tara. sai mutum ya cika la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan ya zama sau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah yana yahe ma mutum zunuban mutum ko da sun kai yawan kunhon teku ko da zunubin mutum ya kai kunhon teku yawa Allah zai yahe maka su Allah zai yahe miki zunubanki ko sun kai yawan kunhon teku kenan an fi so mu yi da hannayenmu wannan subhanallahi in 33 mi da hannayenmu alhamdulillahi 33 mi da hannayenmu allahu akbar 33 mi da hannayenmu domin waɗannan hannayen namu za su yi mana shaidu a gaban allah ranar kiyama sai mutum ya cika la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir to Allah yana yahe maka Allah yana yahe miki zunubanki Allah yana yahe muku zunubanku ko da sun kai yawan kunhon ku. da a ce ka ya kai kun wanta ku yawa in kai wannan subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir Allah zai yahi maka zunuban nan naka gaba daya haka ya zo a hadithi na Abu Huraira Allah yarda da shi yake جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأموال وبالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم بها إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير وكنتم خير من أنتم بين ظهر بين ظهراني بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين رواه البخاري ومسلم زمن من زن الله صلى الله عليه وسلم talakawa suka zo الله manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka من زن الله صلى الله عليه وسلم masu dukiya masu kuɗi sun kwashe lada domin suna yin sallah mu ma muna yin sallah suna yin azumi mu ma muna yin azumi amma suna da dukiya suna yin sadaka mu ba ma da dukiyan da za mu yin sadaka suna da dukiya suna tafiya su yi aikin haji suna tafiya su yi umara suna taimakawa da dukiyansu mu kuma ba mu da dukiyan da mu taimakawa manzan Allah muna so ka gaya mana mu ma wani aikin lada wanda mu ma za mu huce masu kuɗi mu tsere masu kuɗi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zan gaya muku wani abu wanda idan kuna yin shi kuna wuce masu kuɗi ba wanda zai cin muku wajen lada sai wanda ya irin naku yake a ƙarshen kowace sallah ku yi subhanallahi ku yi alhamdulillahi ku yi Allahu akbar idan kuna yin wannan ba wanda zai samu irin ladan ku talakawa suka tai suna ta yi masu kuɗi suka ji alkhairin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba talakawa masu kuɗin su ma suka fara yi talakawa suka ƙara dawowa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ma manzan Allah masu kuɗi sun ji wannan alkhairin da ka gaya mana su ma suna yin irin namu sai manzan Allah yake wannan falala ke ta Allah wadda Allah yake ba wanda yake so don haka kenan ambaton sunan Allah a ƙarshen sallah yana da lada yana da alkhairi jama'ar musulmi ya zo a hadithi na Abdullahi bin Amr radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليها عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بها قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك خمسون فذلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wasu abubuwa wanda ba wanda yake kiyaye su face sai mutum ya shiga aljanna yake masu yin su ɗan kaɗan ne a cikin al'umman shi don haka ya kamata a rinka kulawa yake mutum ya yi abin nan in mutum ya yi sallah ya ƙare yusabbih fi dubura kulli salatin ashir mutum ya yi tasbihi so goma sannan mutum ya yi tahmidi mutum ya yi alhamdulillah sur goma mutum ya yi kabbara kuma sur goma kenan ya zama sur hamsin yake kuma wa mi'a bin lisani wa alfu wa mi'a har zuwa ƙarshen kenan waɗannan abubuwa su ma ana so mutum ya rinka yin su jama'ar musulmi idan mutum yana yin su yana samun lada mai yawa a wajen Allah sannan ya zo a hadithi na uqba ibn amirin radiyallahu anhu qala amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra al dubura kulla salatin uqba ibn amir yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in rika karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaqi da qul a'udhu birabbin nasi a ƙarshen kowace sallah kullum in nayi sallah na kare manzon Allah yake min in rika karanta wa'annan qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da birabbin nasi haka kuma ya zo a hadithi na aba umama radiyallahu anhu yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara ayatul kursi fi dubura kulli salatin maktuba lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa an yamut rawahu an-nasa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake karanta ayatul kursiyu a ƙarshen kowace sallah ta farilla Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim manzan Allah yake ba abin da zai hana mutun shiga aljanna sai mutuwa kenan da mutun ya mutu in dai yana karanta ayatul kursiyu a ƙarshen kowace aya manzan Allah yake wannan mutum ɗan aljanna ne da kin mutu kina karanta ayatul kursiyu bayan kowace sallah ke yar aljanna ce in mutum ya zama mai tauhidi to duk mai karanta ayatul kursi bayan kowace sallah wannan ɗan aljanna ne don haka mu yi kokari mu kula da waɗannan zikirori da ake yi a ƙarshen sallah mu yi kokari mu iya su kada mutum ya zo baka iya su ba kai kokari ka koya dan ka iya yar uwa ta ke ma ke iya subhanakallahumma wa bihamdika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 kai mai bukatu zo kusanto Allah shi ne mai biyan dukkan bukatu Allah ya mai zazzabi jure kace ya Allah zai ma maganin ciyo gaba ɗai Allah. Ya kai mai bukatu zo kusanto Allah, shi ne mai biyan dukkan bukatu Allah, ya mai zazzabi jure ka ya